Deutsche Welle Shirye-shiryen sashen Hausa Masu sauraro barkamu da barka barkamu kuma da kasancewa da ku a cikin shirinmu na safe. Zango na farko na shirye-shiryen sashen Hausa na DW. Salisu Bukari rike muku sallama tare da fatan an tashi lafiya. Daga cikin rahotannin da muke tafa da su za a ji halin da ake ciki bayan da wani dan bindiga ya hallaka mutane sattin yayin da wasu 500 suka jikkata a ranar lahadi a birnin las vegas na amurka za a ji kuma halin zulumi da suke al'umma suke ciki musamman ma marasa lafiya sakamakon rashin yajin aiki na likitoci a kaduna sai nurse ne kawai suke ta ɗawainiya da mu su suke ba magunguna suke mana allura amma ba likita Yayin da a wannan rana kuma ta biyar ga watan Oktoba ta kasance ranar malaman makaranta, za mu ji halin da malaman makarantar suke ciki a jamhuriyar Nijar. Sannan mu ji halin siyasar kasar Liberia, duka wannan amma sai bayan an sha labaran duniya. Deutsche Welle, labarun duniya. sojoji da dama na Nijar da kuma na Amurka sun mutu sakamakon wani kwantan bauna a jihar Talaberi. 'Yan awaren yankin Catalonia sun sha aniyar kaddamar da ɓallewarsu daga Spain. Wani rahoton kungiyar Human Rights Watch ya zargi mayaka da yin fyaɗe a jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Rahotanni daga jamhuriyar Nijar na cewa sojojin ƙasar da dama ne game da na Amurka suka mutu da yammacin jiya Laraba bayan da wasu mutane dauke da makamai da ake kyautata zaton 'yan ta'adda ne suka fito daga yankin kasar mali suka musu kwantan bauna wata majiya ta tsaro ta kasar ta nijar ta shaidawa kamfanin dillancin labaran kasar faransa na afp cewa sun yi rashin sojoji da dama a yankin jihar tilaberi mai makwabtaka da kasar ta mali ba tare da ba da wani adadi ba sai dai rundunar sojojin amurka a afirka ta africom ta tabbatar da mutuwar sojojin amurka guda uku yayin da ita ma jaridar new york times ta kasa ta amurka ta ce akwai sojojin amurka guda uku sun mutu tare da wasu kuma guda biyu suka jikkata mai magana da yawun fadar gwamnatin ta amurka sarah sanders ta sanarwa manema labarai a birnin washington cewa shugaba donald trump da ya samu labarin harin da aka kai a jamhuriyar niger wanda ya hallaka sojojin na amurka sai dai ba tare da wani bayani ba da tsakiyar watan satumba ne dai gwamnatin ta nijar ta tsawaita dokar ta ɓaci a yankin na tilaberi da kuma yankin jihar difa da ke gabashin ƙasar ƙungiyar amnesty international ta zargi ƙasashen turai musamman ma da ta sa ƙiyar 'yan ƙasar afghanistan masu neman mafaka ya zuwa ƙasar su, zuwa kuma duk da haɗarin da suke fuskanta a cewar ƙungiyar mai fafutukar kare hakkin ɗan adam a doron ƙasa kusan mutum 9,800 ne 'yan kasar ta afghanistan aka saka cikin jirage zuwa birnin kabul a shekara ta 2016 daga kasashen na turai bayan da aka yi watsi da bukatarsu ta neman mafaka yayin da a shekara ta 2015 aka mayar da mutane 3,300 a cewar kungiyar a wani rahoto ne dai da ta fitar a wani alhamis ɗin kungiyar ta amnesty international ta ce a daidai lokacin da aka fi samun mafi yawan fararen hula da suke fuskantar mutuwa a wannan lokaci ne kuma kasashen na turai yake ta sakeyar musamman ma mutanen ya zuwa kasarsu 'yan afghanistan a cewar ofishin majalisar ɗinkin duniya a ta afghanistan akalla fararen hula dubu goma sha ɗaya ne da ɗari hudu da goma sha takwas suka mutu a shekara ta dubu biyu da sha shida daga nata bangare kungiyar da ke da fafutukar kare hakkin bil'adama ta human rights watch ita kuma ta zargi mayaka da cin zarafin mata da 'yan mata a jamhuriyar afirka ta tsakiya kungiyar ta human rights watch ta ce mayakan dai wato tsawon shekaru biyar da suka yi suna fafatawa sun yi amfani da wannan lokaci inda suka mayar da harkokin fyaɗe a matsayin wani salo na yaƙi inda suke tirsasawa 'yan mata da mata yi musu fyaɗe wanda kuma suke mayar da su a matsayin wasu bayi shaidun gani da ido dai musamman ma waɗanda haɗarin ya faɗa a kansu sun tabbatar a cikin rahoton mai shafi 176 cewa dai ana garkuwa da su ana kuma yi musu fyaɗe wanda hakan ya shafi mata akalla 296 ƙungiyar dai ta sanar da wannan bayani inda kuma ta yi allah wadai da irin wannan yanayi da yake afkuwa labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na dw jagororin 'yan aware na yankin catalonia sun sanar da aniyarsu ta kaddamar da ɓallewar yankin daga ƙasar spain nan da 'yan kwanaki masu zuwa duk kuwa da shaidin da sarkin na spain ya yi musu kan haka yayin da gwamnatin ta spain ita ma ta ce ta yi watsi da duk wata tattaunawa a cikin wannan rikici da ya kunno kai na neman ballewar yankin na catalonia wata majiya ta gwamnatin yankin ta dai sanar da cewa akwai yiwuwar a ranar litinin mai zuwa ne dai yan awaran za su kaddamar da ballewa daga kasar ta spain bayan zaben raba gardama da suka ce sun yi babbar nasara a cikinsa inda kuma suka kaddamar da yajin aiki na gama gari tare da zanga-zanga ta dubban jama'a masu neman ballewa gwamnatin 'yan awaren yankin na catalonia dai ta sanar da cewa kashe 90 cikin 100 na al'ummar dai wato miliyan 2.60 da suka kada kuri'a dai sun amince da ɓallewar. yayin da ke shekara ɗaya ta rage a kai ga zaben shugaban ƙasa a ƙasar brazil har ya zuwa wannan lokaci dai babu wani ɗan takara da ake ganin zai iya kai labari daga cikin waɗanda za su tsaya takara inda ɗaya-ɗayan da ake ganin cewa shine zai kai labari tsohon shugaban ƙasar luis inacio lula da silva shi ma yana fuskantar tarin matsaloli daga shari'a to ƙarshen labarin duniyar kenan. Deutsche Welle Harkokin yau harkokin namu na yau dai za mu ji halin da ake ciki a kasar gini bayan wani rattaba hannu da kasar china kan haƙar ma'adanan kwal amma dai za mu fara ne daga amurka inda a daidai wannan lokaci da al'ummar ta amurka ke ci gaba da jimami na wato wani ɗan bindiga da ya kashe mutane 60 tare da jikata wasu ɗari biyar. a wato jihar las vegas shugaba donald trump da ya ce a yanzu dai ba zai magana ba game da wannan hali na tarzoma da ake ciki na 'yan bindiga ba duk kuwa da yake gabatar da wani kuduri a majalisar dokoki duk da cewa an gabatar da wannan kuduri wanda kuma zai haramta wa jama'a yin amfani da wasu na'urori da za su ƙara ƙarfi ga kuma canza azamar bindigogin da suke amfani da su wakilin na birnin washington na amurka kabir isa ji kamshi na ɗauke da karin bayani shugaban ya wannan tsokaci ne je da malece lokacin da yake amsa tambayoyin manema labarai yayin ziyarar da ya je a las vegas din wurin da dan bindiga stephen paddock ya aikata wannan ta'asa Mr. ya amfani da wannan ziyara domin jajantawa da kuma jinjina waɗanda suka kai agaji. In the darkest moments a yanayi na tsananin bakin ciki abin da yake karfafa gwiwa shine kyakkyawar aniyar da mutanen suke ita a zukatansu in ji trump yayin da ake ci gaba da bincike kan wani al'amari an gane cewar dan bindiga steven paddock mai shekaru 64 wanda ya kashe kansa kafin 'yan sanda su cin masa ya mallaki bindigogi 47 a tsakanin gidajensa da kuma hotel din da ke Vegas din inda ya zanna lokacin da yake kai wannan hari a bara kadai ya sayi bindigogi 33 a wasu jihohi guda biyar duk da yake dan bindiga Steven a sigurumin dan caca ne mai abin hannunsa wanda yakan yi cacar dala miliyan ɗaya a kowace shekara wato kwatankwacin naira miliyan ɗari uku da sittin da biyar amma tambayar da wasu ke shine cewar ta yaya zai mallaki bindigogi kusan hamsin a cikin kanin lokaci ba tare an fahimcewar zai aikata wata matsala ba a da ake ciki dai jami'an hukumar binciken man laifuka ta amurka suna ci gaba da yi wa budurwar steven mai suna manolia denle tambayoyi jin kaɗan ba iso wata nan amurka daga philippines dole ta faɗa ta bakin lauyanta mai suna matt lambert cewa it never occurred to me in Ban taɓa tunanin cewar yana kokarin kitsa ƙaddamar da farmaki akan wani ba. in ji lauyan budurwa steven amma masana harkokin tsaro philip madoff ya nuna shakku akan haka ban yadda da abin da ya faɗa ba ko kaɗan yana mai cewar sun daɗe suna tare da ɗan bindigar suna da alaƙar kuɗi kuma tana zaune inda bindigogin nan suke sannan ta rashin sani yanzu haka dai 48 daga cikin majiyata fiye da 100 da har yanzu suke kwance a asibiti suna jin jiki sosai wata abdullah kenan 'yan shekaru 17 mai suna natalia a gadon asibiti take cewar na ji kamar an harbe ni a kunkumina amma kuma na tsiri da rai ni har an tara gudunma ta kusan dala miliyan goma a daya daga cikin asusun gaggawa da aka bude a birnin na las vegas domin tallafa majiyata tabbas wannan hari na las vegas wanda ne mafi muni a cikin shekaru masu yana amurka zai sake da injin dogon turuntun da aka daidai ana yi game da yancin mallakar bindiga a ƙasar nan kabir isa ji kamshi da dabil hausa daga amurka haka wakilin na amurka kenan kan harin da yau kana a birnin las vegas yanzu kuma sai da najeriya inda yayin da likitocin jihar kaduna suke yajin aiki wanda ya jefa marasa lafiya cikin mawuyacin halin rayuwa da kuma zaman zulumi a asibitoci da ke zaman jinya zaman a halin yanzu dai wato da dama daga cikinsu ne ke kokawa a birnin na kaduna kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoto da wakilinmu ibrahim yakubu ya aiko mana To yanzu haka dai likitocin asibitocin gwamnatin jihar Kaduna da ke a dukkanin kananan hukumi 23 a fadin jihar ne suka shiga wani yajin aiki na har sai illa masha Allahu saboda a cewar su gazawar gwamnatin wajen wadata dukkanin kayayyakin asibiti a asibitocin da kuma karancin ma'aikata musamman ma dai a yankunan karkara su ne dai dalilan da suka sanya su tsunduma wannan yajin aiki lamarin da ya sanya marasa lafiya da ke kwanci a wasu daga cikin asibitocin da na zaga ke nuna damuwar su sai nurse ne kawai suke ta ɗawainiya da su suke ba magunguna suke mana allo allura amma ba likita likitocin ba su zo ba to sai wasu da suke shigo yayin suka ce mana ai ba likitoci suna yajin aiki kuma kaga bai kamata a bar likitoci har su tafi yajin aiki ba tun daga marasa lafiya sosai kuma suna kokari sosai likitocin nan asibitin nan wallahi za mu damu mana tun da kaga yanzu wani matsala ya samu yadda likitan za su wa'annan sukan ce da dai likitan ya duba shine daidai amma su ma suna bakin iya kokarin su a zantawa da manema labarai da shugaban kungiyar likitocin jihar ya yi, dr joseph yorkson ya dai nunar da cewa yin hakan ya zama wasu wajibi ne bisa la'akari da ganin irin mummunar halin da asibitocin jihar ke ciki da kuma wasu hujjojin da suke ganin waɗannan su ne ke zama kalubalen da ke janyo musu koma baya wajen gudanar da aikinsu na likita to sai dai bisa dukkanin alamu yajin aikin ya fi tasiri ne a yankunan karkara domin kuwa a cikin biranen akwai wasu asibitocin gwamnati da likitocin ke gudanar da ayyukansu kamar da yadda shugaban asibitin tunawa da yusuf dan tsoho na gwamnatin jihar kaduna suna wanda ke a tudun wada dr muhammad bello armayau ke cewa abin da yake faruwa is likitoci na yajin aiki amma likitan duk da yake level 14 mataki na sha hudu sama ai kaga ba zai yajin aiki ba kuma duk likitan da yake bautar kasa baya yajin aiki shi su muka hada muka sa at least wanda suka zo a duba su a yi musu abin da ya kamata kuma nurses ba su yajin aiki muna iyakan mu mutane ba su wahala ba shi yasa a ziyarar da na kai a wasu asibitocin jihar na tarar da nurse nurse da sauran jami'an kiwon lafiya na aiki ba dare ba rana a saboda karancin likitocin eh ni malamar asibiti ce gaskiya hakikanin gaskiya ko kuna yajin aiki ko kuma dai an mu gaskiya ba ma yajin aiki muna aiki ya daidai gwalgwado amma dai likitoci suna abin nan kuka mai gurbin su kenan ko kuma dai insha Allah muna yin duk abin da muka san ya kamata wanda za mu iya yi a wannan gurin duk da cewa hukumi da masu ruwa da tsaki a bangaren kiwon lafiya na kokarin ganin an samu zaman sulhu tsakanin gwamnati da kungiyar likitocin daga karshe dai kungiyar likitocin jihar ta roƙi jama'a da su hakuri da wannan mataki da ta ɗauka to sai dai ya zuwa wannan lokaci asibitoci masu zaman kansu na 'yan kasuwa jama'a sai tururuwa suke suna zuwa waɗannan wurare Ibrahim yakubu sashin hausa na dw daga kaduna a najeriya To a Najeriya dai gwamnatin ce ta bayyana cewa tana shirin tura mafi yawan manyan ayyukan da ta tanada a kasafin kuɗi na bana zuwa na baɗi saboda mummunar matsalar rashin kuɗi. wannan matsalar dai ta dakushe aniyar gwamnatin shugaba muhammadu buhari na fara aiwatar da ayyukan na raya ƙasa dangane da haka ne ma daga nan birnin bon abokin aiki na muhammadu awal balarabe ya tuntuɓi dr muhammad muntaka usman masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar ahmed bello da ke zaria don jin dalilan shiga wannan hali eh, to ai ka ko da aka shiga wancan masassarar tattalin arziki da aka ce an shiga akwai abubuwa da yawa da dama da ya kamata a yi shi ne a kashe kuɗi da yawa saboda mutane a samu aiki yi a samu ci gaban tattalin arziki to amma wannan bai samu ba saboda ba a samu kuɗaɗen da za a tafi da wa'annan al'amuran ba sannan sai aka ce za a yi wani kasari tsari na ciyar da shi tattalin arzikin gaba to aka yi tsare-tsaren amma kuma yadda za a kaddamar da tsare-tsaren ba a yi ba sannan kuma ga wasu abubuwa da suka haɗu na cewa ana ba samun kuɗin sosai To abin da yake ɗaure kai shine an riga an san cewar gwamnati kamar ta tarayyar Najeriya ta san adadin kuɗin da za ta shigar ta san hanyoyin da za ta bi wajen kashe waɗannan kuɗaɗe. Wai ba a yi irin waɗannan tanadi-tanadi ba ne an ta hallaka ne kawai kan gudanar da harkoki na mulki ne kawai? eh gaskiya bai da wannan din ma ba ai wannan talatin da nan ba kuma kamar yadda na ce da farko su wa'anda ya kamata su sanar yadda tattalin arzikin ba su da ƙwararriyar masaniyar tattalin arzikin gaba daya. To amma gwamnatin Buhari ta ta bugun kirji da cewa ita 'yar sauyi ce. Sauyin da ake so a gani ba a samu ba tukuna. Ba mu sani ba ko nan da shekara biyun kafin a yi zaben kina samu. Amma da yin dai ba wai an canza tafiyar ba wa'anda ya kamata su ta da eh, amurra a ba su dama su ta da shi saboda ilimin su da wani hazaka da Allah ya ba su. Wai shin akwai wata illa ne dangane da irin rashin aiwatar da irin manufofin da aka sa a gaba a cikin kasafin kuɗi na shekara? Eto eh, ai ai tattalin arzikin ba zai yi karfashin da ake nema ba. Kamar ka ce za a gina hanyoyi za a tafiyar da harkar lafiya. to in ka cimma wannan gurin ba duk wa'annan abubuwan da ake ganin za a cimma ba za a cimma su ba to me ya kamata a yi kenan samu wanda suka iya wa'annan abubuwa a basu ba tsaya ba sai wa'ansu wanda ake ganin kawai su 'yan surutu ne kawai a zanna a kyar maganganu a gidan jarida da gidan rediyo ba shi ne aikin ke da kasa gaba To amma Dr. Muhammad Muntaka baka gani cewa wannan kuma bayan tattalin arziki da Najeriya ta fuskanta a kwanakin baya shine ummal aba'isan wannan hali na tattalin arziki da ta samu kanta a ciki har ta kasa aiwatar da wasu manufofinta? in ka duba in ka duba su abin da suke cewa ibin tara kudaden da suke ma ya karu so tun da ya taru so mutane su gani a kasa Dokta Muhammad Muttaka Usman kenan masanin tattalin arziki kuma malami a Jami'ar Ahmed Bello da ke Zaria a tattaunawarsu da Muhammad Awal Balarabe. To yanzu kuma ka mu ci gaba ga wannan. Deutsche Welle Ra'ayin malamai A cikin shirin ra'ayin malamai na wannan makon za a duba rikice-rikicen neman ɓallewa da wasu yankuna ke yi daga ƙasashensu, kamar yadda aka gani a Najeriya da Kamaru ya zuwa yankin Catalonia na ƙasar Spain da makurɗawan ƙasar Iraki. Shin me ke haifar da kwaɗayin neman ɓallewa da wasu al'umma ke yi da kuma ƙalubalen da ke tattare da wannan yunƙuri ya zuwa yadda batun darewar zai shafi ci gaban waɗannan ƙasashen. Shirin ra'ayin malamai na wannan makon zai yi ƙoƙarin amsa duk waɗannan tambayoyin. yanzu kuma za mu ga batun ilimi inda a yayin da duniya ke tuni da ranar biyar ga watan oktoba da ke a matsayin ranar da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin malaman makaranta a jamhuriyar nijar Wakilin muhammad kanta ya duba irin halin da malaman makaranta suke ciki a daidai wannan lokaci da 'yan makarantar suka dawo daga dogon hutu ga kuma rahoton da ya haɗa mana ranar biyu ga watan oktoban da ake ciki ranar komawa karatu ga dukkanin makarantun ƙasar Nijar bayan hutun wata uku. Tofa malaman makarantar sun koma bakin azuzuwansu amma ba tare da sun samu biyan bukatun da suke son gwamnati ta biya musu su bayan gulla yarjejeniyar da wakilan kungiyoyin malaman makaranta da gwamnati suka yi a watan disamban shekarar bara inda magabata suka rattafa hannu akan da zaran wata ya mutu za a biya su kudin albashinsu a kankari aliyu hassan samna shine babban magatakardar wata babbar kungiyar da ta hada malam makaranta da ake kira sinasef ko yanzu a lokacin da muke muku magana akwai wasu abokan namu wanda ba su samu biyan nasu na wancan watan da ya wuce yanzu kenan wasu suna da bashi wata biyu eh, kuma bayan shi kuma akwai wannan matsala wanda ya kamata gwamnati ya kawo masa magani wanda shine ɗaukar mushani 'yan kwantaragi don su zama dindindin malam makarantar kwantaragi dai wanda suka ɗauki kashi saba'in da sidda cikin ɗari a yawan malaman makarantar ƙasar Nijar amma su ne mafi shan kumcin rayuwa tun daga jinkirin rashin samun tsakuran albashin da gwamnati take basu kwatsam sai gwamnati ta shirya wata jaraba da ake kira evaluation domin a ɗauke su cikakkun ma'aikata gagara jibo shi ne mataimakin kungiyar malam makarantar kwantaragi rashin yame tunda mun ci jaraba da an kai da bisa ka'ida an kai ta ba kuma bancin babu ta bisa ka'ida alkawarin da sun ka ɗoka cewa ba da a kori wani bane saboda su gan nivon an sanya waɗanda adda matsala sai a maida su makaranta to yanzu ka sun ka evaluation ka suka kayar suka samu sakamako sai sun ka wani sabon kuduri cewa yanzu wanda du'a ga not daga 0 zuwa 3 shi an sallame shi wajen mutum dubu kudu da wani abu za a hidda aiki akan waɗannan alƙawalan da gwamnati ta ɗaukan ma malaman makaranta da sauran matsaloli da malaman makarantar suke son gwamnati ta biya masu su alhaji dauda mamadu marte ministan ilimin kula da kananan makarantu babu wanda zai yarda a ce dattijo yana da gidan shi a ce yaran shi ba su ci abinci ba lalle an samu dan dan su miskila wanda har yanzu akwai dan latti cikin waɗansu wanda ba biya ba shi din ma lahin mahi yawan shi ma'aikatanmu ne ba su aiko takardar da wuri ba batun tankare da rariyan da aka yi ma malam makaranta wato evaluation nan ma minista marte cewa yi domin mun tabbata a cikin mushinan namu akwai na jabu akwai na kirki wannan tankaɗe da muka yi shi ya sa muka gano na jabu muka ce musu bari ma yi su nemi wani aiki gwamnati za ta taya su za ta ba su har jarin da za su yi su kama wani aiki akwai wanda muka riƙe dindindin su na kirki ne abin jira a ga hanyoyin da gwamnati za ta bi domin shawo kan matsalolin da malaman ke fama da su don ceto karatu mamakanta dw hausa yame nijar yanzu kuma sai batun siyasa a liberia inda al'umma ke shirin zaben shugaban ƙasa a mako mai zuwa. Da shugaba Ellen Johnson Salif ta shafe shekaru goma kan madafin iko, za ta yi sallama da mulkin ƙasar kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada. Sai dai kuma kalaman da shugabar ta yi wanda ta ce lokaci ya yi da matasa za su hawo madafun ikon ƙasar ya bar baya da kura. Suleiman Babayo na ɗauke da ƙarin bayani. Waɗanda suke kan gaba a neman shugabancin Liberia sun haɗa da mataimakin shugaban ƙasar Joseph Nyuma Bakai da tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafa George Way kana akwai mai kare haƙƙin ɗan adam Magdela Kofa kuma mace guda da ke cikin takara. Ita dai shugaba Ellen Johnson Sale bayan mulki na tsawon shekaru goma ta ki fitowa ta goyi bayan mataimakinta Joseph Boakai wanda yanzu yake da shekaru 72 da haihuwa. sai ma cewa ta yi lokaci ne na matasa. Magdala Kofa, 'yar takara da ta fi karancin shekaru daga ciki ta goyi bayan wannan matsayi. Ina farin ciki da jin haka saboda ta yi gaskiya. Ta tsufa lokacin da ta zama shugabar ƙasa, ta yi iyaka ƙoƙari a shekarunta, tana sane da fita daga fadar shugaban ƙasa bayan an haura shekaru saba'in a duniya. tana sane da ɗawainiyar da ake bukata. Sai dai tuni magoya bayan mataimakin shugaban ƙasar ta Liberia, Joseph Boakai na jam'iyya mai mulki suka ce suna nan daram kamar yadda Robert cardi babban jami'in sadarwa na jam'iyyar ya yi bayani. Ko shugabar ƙasa ta goyi baya ko kar ta goyi baya ina tsammani mutane ne za su yanke hukunci mutane ke da ta cewa kamar yadda mataimakin shugaban ƙasa ya ce zai goyi bayan kowane ɗan jam'iyya aka tsayar amma abin da yake da mahimmanci shine yadda mataimakin shugaban kasa ke samun gagarumin koyon baya daga sassa daban-daban na ƙasa. Sannan Robert Fade ya kara da cewa tsarin mulki da kuma zama cikin shirin aiki ke da mahimmanci. Game da samun sauyin zamani, ina tunanin abin da za a mayar da hankali shine shirin da mutum yake da shi. Tsarin mulkinmu bai hana mutane da suke da shekaru saba'in tsayawa takara na shugabancin ƙasa ba. Ita dai shugaba Ellen Johnson Salib ta Liberia domin tabbatar da zama kan kalaman ba ta halarci gangamin yakin neman zaben mataimakin shugaban kasar joseph buakai da ya shirya ba sai dai tuni 'yan adawa suka ce dama gwamnatin ta salib ta gaza aiwatar da manufofin da ta yi yakin neman zaɓe a kai kamar yaƙi da cin hanci kuma 'yan adawa suna ganin samun waɗanda suka shirya domin aiki da gaskiya da samar da bunƙasar ƙasar liberia ke zama abubuwa masu muhimmanci. aga da suleiman babayo da wannan rahoto yanzu kuma sai kasar gine inda gwamnatin kasar ta cimma yarjejeniyar soma aiki na haƙar ma'adanan kwal da kasar china sai dai kuma ƙungiyoyin sa ido da ma al'ummar kasar na nuna shakkunsu inda suke ganin mai yiwuwa kasar ta china ta zalunci kasar tasu a cikin wannan tafiya gazal abdu tasawa na ɗauke da ƙarin bayani Yarjejeniyar da gwamnatin ƙasar ta Gine ta cimma da ƙasar China a ranar 6 ga watan Satumban da ya gabata. Ta tanadi cewa a cikin shekaru ashirin masu zuwa ƙasar China za ta ɗebi kan biliyan shida daga cikin arzikin ma'adanin kwal ɗin da Allah ya huwa cewa ƙasar ta Gine. a yanda da daga nata bangare kasar china za ta zuba kuɗi tsaba miliyan dubu ashirin na dalar amurka domin gudanar da ayyukan ci gaban ƙasa da na kyautata rayuwar al'umma da suka hada da gina hanyar da za ta tashi daga koya zuwa da dabola da kuma gyaran titunan birnin konakiri da gina jami'o'i guda hudu kana da girka wani da zai aikin tsabtace babban birnin kasar cewa da konakiri a fagen aikin haƙar ma'adanan kamfanin china power investment corp na ƙasar ta china zai gudanar da aikin haƙar ƙarfen dalma a yayin da kamfanonin shinalco da na shina henan international corporation group za su yi aikin haƙar ma'adanan kwal dukkaninsu a kusa da birnin bofa inda tuni aka soma gudanar da aikin sai dai kuma waɗansu 'yan ƙasar ta gine sun soma bayyana shakkunsu a game da adalcin da ƙasar china za ta yi a cikin wannan aiki mama dc tan keta wani masani kan harkokin tattalin arziki a ƙasar ta gine bayyana yarjejeniyar ma da kasancewa gurguwa ya ce ba a bayyana a zahiri nawa kasar gine za ta dinga samu a kowace shekara ba amma kuma gwamnati ta fito tana mai alfaharin cewa yarjejeniyar na a matsayin mafi tasiri ga kasar a cikin tsawon karni guda ni kuma ina ganin a ce yarjejeniya mafi tasiri ba tare da an yi bayani kan irin kuɗin da kasar za ta samu ba a cikinta ina ganin akwai akasi a cikin lamarin su ma dai kungiyoyin fararen hula na kasar ta gine sun nuna damuwarsu a game da yadda 'yan ƙasar ta china suka yi kaka gida a kan guraben aiki musamman ma masu inganci a kamfanonin da suka kafa abdurrahman sanowa shine shugaban kawancen waɗansu ƙungiyoyi masu da'awar kishin ƙasa a ƙasar ta gine. Ya ce dukkanin guraben aiki suke mamaye su, 'yan guraben da suke baiwa 'yan ƙasa ba su wuce na barema ba, waɗanda ba su da albashin kirki, kamar yadda dama dai suka saba yi ga al'ada a duk ƙasar da suka je. A wata mai zuwa ma dai idan Allah ya kai mu ƙasar ta gine, za ta fito da waɗansu sabbin tsare-tsaren ayyukan a fannin noma. da za su gabatarwa da ƙasar ta China wacce a ƙarƙashin yarjejeniyar za ta dinga ware kuɗi biliyan ɗaya na dalar Amurka a kowace shekara domin aiwatar da waɗansu ayyuka na ci gaban ƙasa da kyautata rayuwar al'umma a ƙasar ta Gine. a gaida gaza al'abir ta sawa da wannan rahoto wanda kuma da shi ne ma muka kawo ƙarshen rahotannin da muka muku tanadi a wannan safiya sai dai za kai tsaye za mu kawo muku takaitattun labaran duniyar. an ji cewa sojoji a jamhuriyar Nijar da dama ne tare da wasu sojoji na amurka suka mutu sakamakon wani kwantan bauna da wasu da ake kyautata zaton 'yan ta'adda ne suka yi musu a jihar tilaberi da ke yammacin kasar yan awaren yankin catalonia sun sanar da aniyarsu ta kaddamar da ballewar yankin daga kasar spain inda suka ce mai yiwuwa a ranar litinin dinnan su sanar da wannan batu duk kuwa da kashedin da kasar ta spain musamman ma hukumomin kasar suke yi wani rahoton kungiyar human rights watch ya zargi mayaka da yi wa mata fyaɗe a jamhuriyar afirka ta tsakiya wanda kuma wato hakan ya kasance tsawon shekaru biyar da suka yi suna yaƙe-yaƙe a wannan ƙasa ta gwargwadon irin abubuwan da suka sauka kenan a cikin shirin na wannan safiya a madadin muhammad nasir awal wanda ya tsara shirin salisu bukari nake cewa mu kasance lafiya daga nan sashen hausa na dw da ke birnin bonn Masu sauraron mu ƙarshen shirye-shiryen namu na wannan lokaci kenan, amma za ku sake sauraron mu zuwa can anjima, da misalin ƙarfe biyu na rana, agogon tarayyar Najeriya, jamhuriyar Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe ɗaya, agogon Ghana, Burkina Faso, Cote d'Ivoire da kuma Senegal, Akan mita goma sha uku, kilohertz, dubu ashirin da ɗaya da ɗari bakwai da tamanin, da mita goma sha shida, kilohertz, 17,800 da kuma kan mita 31 kilohertz 9,830 kafin wannan lokaci muke maka fatan za a yi ni lafiya. thank you